الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وسمسة بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan rana ta yau hudu uku ga watan Ramadan kenan ko shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai yau juma'a ah, insha Allah za mu ci gaba da karatu inda muka tsaya jiya cikin ikon Allah mun karanta ayoyi na suratul fatiha wanda take da ayoyi guda bakwai wanda ita ce wato budewan alkur'ani wanda mun ji wasu daga cikin abin da ta kunsa na falaloli da darajoji da kuma abin da ya shafe ta na hukunce-hukunce a sura ta biyu da take bin suratu al-fatiha ita ce suratul baqara suratul baqara ita ce sura ta biyu a cikin surorin alkur'ani gaba daya kuma ita ce surar da ta fi kowace sura tsayi a cikin surorin alkur'ani gaba ɗaya wanda take ɗauke da ayoyi ɗari biyu da tamanin a wasu ƙur'anan a wasu kuma ɗari biyu a wasu ɗari biyu da tamanin bakwai ah, wannan shine abin da ta kunsa na ayoyi hakanan kuma ita ce take kunshe da wata aya guda ɗaya da ta fi kowace aya tsayi a cikin alkur'ani mai girma ayatul dain haka kuma ita ce take kunshe da ayar da ta fi kowace aya girma a cikin alkur'ani da daraja ayatul kurfi hakanan kuma take ɗauke da wasu ayoyi guda biyu waɗanda suke da daraja a wajen Allah maɗaukakin sarki ga duk wanda ya karanta su har ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man qara'a ayataini min akhir surati al-baqarati kafatahu duk wanda ya karanta ayoyi guda biyu na karshe na suratul baqara sun ishe shi ma'ana sun wadace shi wannan ita ce suratul baqara a suratul baqara an kira ta suratul baqara saboda labari da Allah maɗaukakin sarki ya bayar a ciki na banu Isra'ila lokacin da suka tashe wani daga cikinsu kuma suka ɓoye al'amarin suka zo kuma suka tambayi annabi Musa alaihi salam akan haka kuma Allah maɗaukakin sarki ya masa wahayi cewa yana musu umarni da su yanka saniya wannan kuma jarabawa ne Allah ya musu sai ya zama ba su ci jarabawan ba sai bayan wahala ne tsayi saboda sun saba ma umarnin annabin Allah da aka ce su yanka saniyar da sun yanka ta a suratul baqara za a iya cewa ta kasu kashi uku a kashinta na farko ya kunshi bayani ne akan abin da ya shafi a ɓangarori guda uku wanda ba su da na hudu shine bayani akan muminai da kuma bayani akan kafirai wanda suke kafirci karara da kuma bayani akan munafikai wanda abin da ya shafi bayani akan muminai shine ya zo farko shine ya kunshi kaman ayoyi wato guda hudu sai kuma ayoyi akan kafirai da ya kunshi ayoyi kaman guda biyu sannan kuma ayoyi da suka shafi munafikai wajen guda goma sha uku saboda girman al'amarin wannan kenan sannan kuma tana kunshe da abin da ya shafi bayani akan banu isra'ila ta ɗauki ɓangare mai yawa na bayani akan abin da ya shafi banu isra'ila kusan ka iya cewa aya 140 da wani abu bayani ne akan alul kitab banu isra'ila tun daga kusan kashi Eh, na uku daga farkonta tun daga wato kashi na uku daga farkonta har zuwa kusan eh, ihu na uku kusa da ƙarshensa sai ya ƙudu sufaha yana bayani ne akan wato banu isra'il sannan kuma sai ɓangare na ƙarshe na ayar na surar wanda ya kunshi kuma bayani ne akan hukunce-hukunce na halal da kuma haram hukunce-hukunce na shari'a cikin dukkanin surorin da Allah ya saukar babu surar da take kunshe da ayoyi mafi yawa da suke bayani a hukunce-hukunce na halal da haram kamar surar baqara ayoyi da suke bayani a kan abin da ya shafi halal da haram sun kai kusan aya casa'in wanda ayoyin suna da yawa sun karkasu a cikin surori to ita suratul baqara ita take da kaso mafi girma akan wannan wato ayoyi din sawa'un abin da ya shafi shin abin da za a ci ne na halal ko kuma a'a mu'amala ce ta kasuwanci a'a ko zamantakewa na aure domin wannan su rayuwar ɗan adam gaba ɗaya abin da za a ci da kuma zamantakewa ta aure da kuma abin da za a juya na kasuwanci kusan ita ce rayuwar ɗan adam gaba ɗaya to shi yasa wannan sura tana da girma sosai har daga cikin sahabbai suna cewa duk wanda ya karanta suratul baqara a cikin su ana ganin shi babban mutum ne malami cewa man qara'a fina suratul baqara kunna narahu jalla a a'yunina cewa yana ɗaukaka a idanmu muna ganin girmansa domin kamar ya san wani abu ne mai girma na abin da ya shafi shari'a ya zama malami amma a irin karatunsu na wancan lokacin kenan inda su sun karanta ayoyi ba sa ƙetare su sai sun karanci abin da yake cikin su na hukunce hukunce yanzu ka iya samun karamin yaro ya karanta su suratul bakara bai san ma me ake nufi a cikin ta ba to a irin wancan lokacin ana karantawa ne kuma ana sanin hukunce hukunce da wannan ita ce suratul baqara bayan an yi karatu za mu ci eh, wasu daga cikin falalolinta da abin da ta kunsa haka za mu karanta waɗannan ayoyi na farko daga budewarta da fatan muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya ɗaura mu akan abin da yake daidai ne kuma da abin da yake kuskure ne ya ɗauke mu daga dare shi mun faɗa kuma ya yafe mana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 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wannan sura bayan bismillah Allah ya buɗe ta da wasu baƙaƙe alif lam ah, tana ɗaya daga cikin surorin da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci waɗannan baƙaƙe a farkon buɗe ta a surorin suna nan da yawa sun kai kusan sura ashirin da hudu kuma wani yana nuna mu'jiza ne daga cikin mu'jizozin alkur'ani harufan da aka bude wasu surori da su kuma dukkansu domin ya nuna ma cikan alkur'ani cewa daga Allah ne dukkansu waɗannan baƙaƙen sun zo ne a farkon surori ba sun zo a cikinsu ba duk waɗannan baƙaƙe za ka gansu a farko-farkon surori ne ba a cikin surori ba sannan kuma ba sun zo a jera ba wasu ana ƙetarewa wani lokacin a jera su kamar yanzu baƙara da ali imran a jera suke su an buɗe su da waɗannan baƙaƙe daga nan kuma ba za ka ƙara gani ba sai ka je suratul a'raf bayan suratul a'raf kuma ba za ka ƙara samu ba sai ka je suratul yunus da hud da yusuf da ra'ad da ibrahim su kuma suka zo a jera gaba daya to haka nan daga nan sai a sake ƙetarewa ba za ka ƙara samu ba sai ka je can wajen suratu maryam da faha sai ka same su su kuma su biyu sannan kuma sai a sake ƙetarewa sai ka je ka samu waɗancan surori na shu'ara ko da kasas da namu haka nan har zuwa sa da kuma ƙarshen su ita ce suratul nun wannan su ne surorin da Allah madaukakin sarki ya saukar da su da bude su da waɗannan harufa yadda yake kowa ya yarda akan wannan harufan da aka saukar da su cewa harufa ne wanda larabawa sun san su kuma ana magana da su da harshen larabci to amma dai menene ma'anarsu ah, mafi rinjayen malamai wanda an samo fatawa daga manya-manyan sahabbai abubakar umar usman ali da sauransu sun tafi a kan cewa waɗannan kalmomi kalmomi ne da ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah maɗaukakin sarki domin an ce za a fassara su duka saɓani ake yi a cikin fassara su don haka gara a bar ma Allah maɗaukakin sarki sanin abin da ya saukar yana daga cikin abin da Allah ya bar ma kansa sani domin an fassara su wasu su ce a'a ana nufin sunan surorin ne wasu su ce a'a rantsuwa ce wasu su ce a'a abin da ake nufi a sunayen Allah ne da haka ba wanda ya san wannan ma'ana tantacciya da za a ce ma haka ne ma'anar su in ba Allah ba yasa an karanta waɗannan baƙaƙe ake cewa Allahu a'lamu bi muradihi kuma wannan yana nuna gazawa ne ga wato dukkanin ɗan adam musamman kuma larabawa da aka saukar da alkur'anin da harshen domin abin da yake nunawa waɗannan baƙaƙen in ka ɗiba daga cikin baƙaƙen da suka sani ne suke amfani da su suke haɗa kalmomi har ya zama zance amma kuma Allah ya ambace su da san da yake nufi da su ba kuma Allah ya ɗaura su ma'ana ya ambace su wasu guda biyu wasu guda uku wasu guda hudu an jera su a haka kuma ba wanda ya taba zuwa da wani abu makamancin wannan har da za a ɗauke shi cewa abu ne da za a karanta shi kuma haka ake karanta shi don haka ƙurewa ne gare su ƙalubale ne gare su ya tabbatar da cewa alƙur'anin nan daga Allah maɗaukakin sarki ne kuma ya ɗibi adadin wato harufan da aka buɗe wannan surori da su an ka ɗauka ba tare da maimaitawa ba guda goma sha hudu ne guda goma sha hudu Ah, kamar yadda wasu daga cikin malamai suka tattara su cewa nafsun hakimun qati'un lahu sirrun nafsun nun da sa'ad sai hakim ha wanda ake buɗe hawanin da shi guda bakwai ko a ba maimaitawa nafsun hakimun sai alkaf na farkon suratu kaf a ah, maryam sai ya sai mimun wanda yake zuwa alif lam mim sannan kuma a kaf sai alif wanda yake zuwa alif lamin kuma shi ba hamza ba ne shi alif ne gane ko shi yasa duk inda aka zo ake kiran shi da alif da haka ba hamza ba ne hamza yana ƙarshen bakake ne na wato asalin larabci da haka wannan alif ne ake kira shi yanzu za ka kira shi alif za ka kira shi da haka alif sai lam sai kuma ha wanda ya zo a ɓaha kuma ya zo a cikin kaf ha wannan shi ne ha sannan kuma sin an gane ko kamar na yasin sai kuma ra'un wanda ya zo ƙarshen wasu surori da suka buɗe da alif lam ra kamar suratu yusuf da suratu hud da suratu yunus suka sun buɗe da alif lam an gane ko to wannan su ne haruffan da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe alƙur'ani da su gaba ɗaya a cikin wasu daga cikin surori na alƙur'ani to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce zalikal kitabu la raiba fihi zalika ana nufin wancan suna ne na ishara na nuni abin da yake nesa shi ake cewa zalika abin da yake kusa kuma ana nuni da shi ake haza amma dai wannan zalikan ma'anar shi wannan ake nufi na kusa kamar yadda ya zo a harshen larabci haka suke amfani da shi suna iya amfani da abu na nesa amma kuma na kusan ake nufi wannan domin a nuna girman abu ne a zalikal kitabu wannan littafin ma'ana Alƙur'ani kenan shine alkitab wanda aka saukar ma da manzo sallallahu alaihi wa sallam yace larai larai fihi babu kokwanto a cikinsa ba wani abu na kokwanto a cikin alkur'ani cewa daga Allah ne kuma ayoyin duka babu kokwanto a cikinsu Gudan lil shi wannan littafin shiriya ne ga waɗanda suke bayi masu tsoron Allah maɗaukakin sarki ta yi mai tambaya ya ce me yasa aka ce lil muttaqina faqat alhalin an saukar da shi ga dukkan al'umma ne su ne waɗanda suka fi amfanuwa da shi wasu su ba ta amfanuwa da shi kamar yadda su suke amfanuwa da shi to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce hudan lil mustaqim wannan shi alqur'ani shiriya ne wato yana shiryar da waɗanda suke masu tsoron Allah madaukakin sarki al jam'i ne na masu tsoron Allah daga takuwa ma'ana masu kiyaye duk abin da zai zama zai kai su ga aukawa cikin azabar Allah da fushin Allah to suna kauce masa domin karya same su suna nisantar wannan abin kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a wasu ayoyin ya ce ƙul huwa na amanu gudan wa shifa ka gaya musu cewa alƙur'anin nan ga waɗanda suke muminai shiriya ne haka ne yace wa nunazzilu min Alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa illa khasara saboda haka haka na Allah yake ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin haka Alƙur'ani shiriya ne ga waɗanda suke muminai amma shari'a ne na dukkan al'umma amma kasantuwar su ne masu amfanuwa da wannan shari'ar shi yasa Allah ya danganta musu ya keɓantar da su da wannan wato al'amari almuttaqin din sai Allah ya bayyana su suwaye almuttaqin sai Allah ya ce alladina wannan badal ne na almuttaqin ana kama ana gaya ma suwaye muttaqin din nan su ne waɗanda yu'minuna bil ghaib suke ba da gaskiya da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye shi wanda mutum bai gan shi ba kamar misali aljanna wuta mala'iku abin da ya ƙunshi sararin samaniya wanda ba mu san shi ba wannan duka ne. rayuwa ta ƙabari kafin a tashi wannan duka ne. saboda haka Allah ya ce su ne waɗanda yi nuna bilgai ba sa kokwanto ba sa ja a cikin abin da yake gaibi ne Allah ya bar ma kanshi sani duk abin da ya shafi gaibi mumini ya ba gaskiya da shi don haka waɗannan su ne siffofin su nuna bin gaibi masu bada gaskiya da abin da Allah ya ɓoye shi amma kuma Allah ya ba su labari abin da ba su gani ba suke wato gaskata shi yanzu mu nan ba mu ga zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ko amma mun gaskata shi wannan shine al-imanu bil ghaib ba mu ga annabawan da suka gabata ba amma mun gaskata su wannan shine al-imanu bil ghaib ba mu ga aljanna ba ba mu ga wuta ba amma mun gaskata cewa haka ne Allah ya halice su kuma Allah ya yi tanadin su ba mu ga azabar kabari ba ko ni'imar kabari ba amma mun gaskata mun yi imani da ba da gaskiya cewa mumini ana yalwata masa cikin kabarinsa kafiri kuma ana kuntata masa da yi masa azaba a cikin kabarinsa har Allah ya tashe shi to wannan shine abin da ake nufi al-imanu bil ghaib haka daraja ne mataki ne babba ga mumini ya ba da gaskiya da abin da aka ba shi labari bai gani ba ko Allah ya ba da labarin shi ko manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari shi Allah yake cewa innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi haka nan man khashiyar rahmana bil ghaibi akwai ayoyi da yawa da Allah ya yi yabo da tanadi na kwarai ga waɗanda suka ba da gaskiya da Allah madaukakin sarki da abin da yake na ɓoye ne ba su gani ba don haka suna masu gaskatawa da Allah madaukakin sarki akan haka din alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata kuma suna masu tsayi da sallah ma'ana akan abin da ya shafi sharɗanta da rukunanta da lokutanta ma'ana suna tsayi da sallah yadda Allah ya umarce su da yi ma'ana suna tsarki sannan kuma lokacin ta ya shiga su yi tare da kiyaye dukkanin rukunan sallah shine ikamatu salah ma'ana suna tsaye da sallah sallah rukuni ne daga cikin rukunan musulunci wanda kuma duk wanda ya tsaye da ita wannan ya ba da gaskiya da Allah duk wanda kuma ya barta ya bar Allah ya bar addinin Allah to Allah ya dorar da mu akan wannan ibada tashi wacce muke gabatarwa gare shi dan haka alladina yuqimuna alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata Allah yake wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma daga cikin abin da muka azurta su da shi suke ciyarwa a nan tunda sura ce da ta sauka a Madina ana nufin zakka gane ko ma'ana masu ba da zakka na abin da Allah ya azurta su a cikin dukiyarsu da haka zakka Allah ne ya wajabta ta akan dukiya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya aiki Mu'az zuwa Yaman ya gaya masa cewa daga cikin abin da za ta yi kiransu a kai bayan sun ba da gaskiya da Allah kuma sun san cewa za su yi sallah yace sannan kuma annallaha taraba alaihim sadaqatan Allah ya wajabta musu zakka tu'khadhu min aghniyaihim wacce za a karɓa daga su fa turaddu ila fuqara'ihim sai a maida ma waɗanda suke masu bukata a cikin su haka dan Allah ya gaya ma annabinsa cewa khudh min amwalihim sadaqatan ka karba daga cikin dukiyarsu sadaka zakka sadaka ce ma'ana mutum yana bayar da ita a cikin Alƙur'ani, ayoyi da yawa Allah ya ambace ta da sunan sadaka amma zakka ake nufinta Allah ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina Alayha har zuwa karshe ana nufin zakka da haka wa min mimma razaqnahum yunfiquna suna ciyarwa daga abin da muka wato azurta su da shi na dukiya sawa'un dukiya ce wacce take danyen dukiya zinare da azurfa ko kuma a'a dukiya ce wacce take ta dabbobi kamar awaki ko kuma a'a dukiya ce ta abin da suka samu na daga cikin abin da suka noma wannan duka Allah ya wajabta zakka a kansu wannan su ne nau'i nau'i na dukiya da ake da su ko dai dukiya ɗanya ita ce zinare da azurfa da duk wani abu da ya kamance ceniya da su irin kuɗaɗen da muke da su yanzu sawa'un naira ce ko dala ce ko pound ne ko waye ne duka waɗannan ana cire musu zakka a bisa zance mafi rinjaye haka nan da hatsi duk abin da ya zama abinci ne ana rayuwa a kan shi ana dogara a kan shi wajen rayuwa ana cire masa zarta haka nan kuma dabbobi na ni'ima su ne kamar awaki da tumakai da shanu da raƙuma su ne ake cire musu zarta akwai tafasil wasu rassa na abin nan maganganun malamai wanda suka shafi wasu abubuwa kamar misali mutumin da yake kiwon bauna ko yake kiwon kaji ko wani abu wannan yana shiga cikin wani babi ne shi ma na zakka din wanda kila ba wannan ne mahallin da za a yi wannan bayani ba an koma cikin littattafan fikihu cikin littafin zata, duk za a samu wannan rabe-raben almuhim Allah yana siffanta mana almuttaqin ne yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa yunfiquna mimma razaqahumullah duk wannan ita ce su, sannan Allah ya ci gaba da ba da bayani akan siffofinsu wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wanda suke ba da gaskiya suke gaskatawa da abin da aka saukar mata na alkur'ani kenan sun gaskata da shi wa ma unzila min qablika sannan kuma sun gaskata da abin da aka saukar gabaninka na littattafan da Allah ya saukar ma da annabawan da suka gabace shi shine kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi haka na Allah yake ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabin alladhi nazzala ala rasulihi wal min qabl haka suna ba da gaskiya da littafin da aka saukar shi ne alkur'ani yanzu da muke karanta shi cewa daga Allah ne shi ya saukar ma annabinsa da wannan littafi shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka tabaraka alladhi nazzala alqur'ana ala 'abdihi alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba da dai ayoyi makamantan waɗannan duk suna nuna cewa Allah ne ya saukar da wannan littafin haka nan da littattafan da Allah ya saukar ma da annabawan da suka gabace shi Ah, kaman annabi Musa da Allah maɗaukakin sarki ya bashi at-taura wa katamna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay haka nan annabi Isa Allah maɗaukakin sarki ya bashi littafin da ake kiran shi Injila haka nan annabi Dawud Allah ya bashi littafin da ake kiran shi Zabura sannan kuma Allah ya bai wa annabi Ibrahim suhu wasu takaddu da suke kunce da wato hukunce-hukunce da kuma annabi Musa idan ba suhuf ɗin su ake nufi da attaura ba inda attaura cikin alluna ne suhuf kuma ana nufin cikin takardu ne ya za malamai suke bambanta su cewa attaura daban abin da ke cikin suhuf daban abin da ke cikin suhuf wasu malamai suna cewa bayan annabi Musa ya fusata ya balla wannan allunan da aka bashi sai Allah ya saukar masa da kuma hukunce-hukunce a cikin wannan suhuf ɗin, yanzu ke cewa suhufi Ibrahim wa Musa am lam yunabba bima fi suhuf Musa wa Ibrahim alladhi waffa ina Allah ya bashi suhuf waɗannan su ne littattafan da Allah ya ba mu bayanin cewa ya saukar ma da annabawansa akwai wasu da suka zo ta wasu dalilai annabi Idris wasu na cewa an saukar masa da shi ma wasu wata shari'a daban to amma dai sai abin da ya tabbata shine za a tabbatar da shi amma duk abin da ya tabbata kuma muna masu ba da gaskiya da cewa Allah ne ya saukar da annabawansa ba ma ƙaryatawa wa bil akhirati hum yuqinuna sannan kuma su nan masu gaskatawa ne da lahira ma'ana ƙarshe rayuwa bayan mutuwa sun ba da gaskiya cewa akwai wannan to kaga har yanzu ana bayanin muttaqin ne masu tsoron Allah madaukakin sarki kenan wanda ya tara waɗannan abubuwan suka tattaru a kansa yana cikin muttaqin yana cikin muttaqin sai Allah ya ba da sakamakonsu labarin sakamakonsu shine ula'ika su waɗannan ai ha'ula'i waɗannan wanda suke da irin waɗannan siffofin wanda Allah ya ambace su ala hudan suna kan shiriya ne da Allah ya ɗaura su a kai. kamar yadda jiya muka yi bayani Allah shi ke shiryar da bayinsa a cikin suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim wancan hidayar ita ce har yanzu take tafiya ulaika ala hudan min suna kan shiriya ne da datarwa na mahalicinsu shi ya datar da su akan haka da haka kaga ta samu kanka cikin muminai masu ba da gaskiya da Allah masu imani da Allah masu tsayi da sallah masu ba da zakka ba ka kokonto a cikin kan haka kuma ka yadda cewa shari'a ce ta Allah to ka san cewa wannan ba iyawarka ba ce da dabararka ba wannan shari'a ce da Allah ya daura ta a kai haka shari'a ce daga Allah madaukakin sarki Allah ya ce kuma wa ula'ika har ila yau dai su waɗannan humul muflihuna su ne masu tsira da rabauta Allah ya sanya mu a cikinsu wannan su ne masu tsira da rabauta duk wanda ya yi wannan ayyuka to ya samu tsira kuma ya samu rabauta yana cikin bayin Allah na gari waɗanda za su samu kyakkyawan sakamako da alkawari daga Allah maɗaukakin sarki to an gama bayani akan ɓangare na farko na mutane dangane da abin da ya shafi alaƙar su da Allah maɗaukakin sarki ɓangare na biyu su mai kafirai Allah ya tsare mu ah, Allah maɗaukakin sarki ya ambace su a cikin ayoyi guda biyu aga ne ya ambace su a cikin ayoyi hudu kuma Allah ya dunkule su ya gangama su to waɗannan kuma a cikin ayoyi guda biyu Allah ya ambace su sai kuma munafukai da aka ambace su a cikin ayoyi kusan guda goma sha uku me yasa ayoyin munafikai suka fi yawa wannan bayani ne da zai zo daga baya na'am إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم إلا أنفسهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا Gracias. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Allah maɗaukakin sarki ya ce, Innan ladina kafaru sawa'un alaihim a an dartahum am lam tundirhum la yu'minu. To wannan su ne kashi na biyu na cikin mutane. Allah yake cewa lallai waɗanda suka kafirce ma'ana suka ƙi gaskiya suka ɓoye ta suka ƙyamace ta to Allah maɗaukakin sarki yake cewa duk ɗaya ne a gare su ya kai annabi Allah yana gaya masa sallallahu alaihi wa sallam. Allah cikin saninsa ya san cewa kafiran nan ba za su ba da gaskiya ba don haka ya ce ko da ka gargaɗe su ko ba ka gargaɗe su ba la yu'minun ai Allah yana cikin saninsa cewa alamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun Allah ya san abin da ya shuɗe da abin da yake nan da abin da bai kasance ba in ya kasance ya zai zamanto Allah ya sani domin shi ya halicce mu saboda haka Allah yana ba annabinsa labarin cewa mutanen nan ba za su ba da gaskiya ba ma'ana zukatansu sun riga sun kekashe sun bushe an riga an danna zuciyar ba wani haske da zai shiga saboda ne saboda sun ƙi su ɗauki hanyar shirya duk abin da ake yi na a nuna musu hanyar shirya an musu amma ba su shiryu ba ba su da niyyar da za su shiryu don haka Allah maɗaukacin sarki ya bayyana su kamar yadda yace innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna Allah ya riga ya musu hukunci ba za su ba da gaskiya ba haka duk wa'azin da za a musu ba za su shiryu ba masu shiryuwa za su shiryu amma wanda ba masu shiryuwa bane ba za su taba shiryuwa ba kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya bai wa annabi Nuhu labari kala ya Nuhu innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta iz bima kanu yaf'alun Ya ce ya kai nuhu ba wani wanda zai ƙara ba da gaskiya a cikin mutanen ka bayan wanda suka ba da gaskiya da kai da haka kada ka shiga damuwa kada ka wani ɗebe tsammani ko kuma shiga cikin kunci da abin da suke aikatawa ba za su shiru ba ne kawai Allah ya riga ya hana musu wannan shiriyar domin an yi an yi su shiryu ba su shiru ba kuma su suka ɗauki hanyar taɓewa ɗin kamar yadda Allah ya ce falan zago a zagar lahu qulubahum da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatan tunda Allah ya riga ya ba dan adam duk abin da zai nuna miki ya gane cewa wannan shiriya ne amma ya ƙi ya shiri Allah ya ce alam na ja'allahu aynayni wa lisanan wa shafataini wa hadaynahu najdai ba mu sanya mishi idanuwa guda biyu ba muka sanya mishi harshe da labba sannan kuma muka nuna mishi hanya ta tsira da shiriya mun nuna mashi. ya san abin da yake daidai ne da wanda ba daidai ba amma ya ki to da haka waɗannan kafirai ne wannan ayar kamar yadda ya zo daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin jin kansa da tausayinsa ga al'ummarsa gaba daya ummatu adda'awa gaba daya kowa da kowa shine kowa ya yi imani ya bi yana kwaɗayi da dagewa akan haka shi yasa da Allah ya aiko shi yakan bibiyi duk kafirai duk inda suke yakan je ya isar musu da sakon Allah idan suka zo aikin haji da ake taruwa yakan bi kowace kabila ya ce lallai ga sako daga Allah ku amsa haka yake bin su ko kuma ya je su a cikin jama'a jama'a to amma dai duk wannan sakon wasu ya ishe su wasu bai ishe su ba to sai Allah madaukakin sarki ya bashi labarin cewa fa waɗannan waɗanda suka riga suka taɓe sun taɓe Allah ya riga ya rubuta cewa ba za su shiryu ba inda za su shiryu da sun shiryu a daga cikin babban misali shine lokacin da wasu daga cikin manyan kafirai irin su Umayya ibn Khalaf da Abu Jahal da sauransu a bambance-bambancen su suka haɗe a wani waje suna jin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan sun rabu da juna suka haɗu da juna suka gaya ma juna junansu gaskiya cewa fa abin da mutumin nan ya zo da shi gaskiya ne me yasa ba za mu yi imani ba sai abu jahal inda ya riga ya taɗe Allah bai shiryar da shi ba sai yake cewa da mu da dangin abdulmuttalib mun kasance muna wato rige-rige muna jayayya wajen nuna gasa wajen wato ciyarwa wajen shayarwa a aikin haji mu bayar mu ciyar mu ba da makwanci mu ba da abinci mu ba da tufafi duk muna yi tare da su su yi mu yi muna nuna mun isa su ma sun isa to amma sun zo sun ce akwai annabi a cikin mu mu kuma in muka ce akwai annabi ba za a yadda ba da haka ba za mu ba da gaskiya ba kaga ya san gaskiya ya ki kenan ya san gaskiyar amma ya ki yace ya yadda abin da ake faɗan ne ya shiga zuciyarsa ya gane amma hassada da ƙiyayya da girman sai da ƙin gaskiya ya hana shi karɓa kamar fir'auna ne Allah ya ce wa jahadu biha wa saiqanata anfusuhum sun san abin da annabi Musa ya zo da shi gaskiya ne abin da Allah ya gaya ma annabi Musa ya gaya ma fir'auna laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard kai fir'auna ka san cewa wanda ya saukar da wannan abin da na zo da shi ubangijin sammai da kasai amma ce wa inni la abunnuka ya fir'aunu masbura amma dai ni na tabbatar da cewa kai fir'auna halaka za ka yi tunda har waɗannan ayoyin da na zo da su baka gaskata ba shi fa yace annabi Musa ya zo da ayoyi qala aw law ji'tuka bi shay'in mubin qala fa'ti bihi yace ka kawo annabi Musa ya zo da ayoyin ya gani yace a wannan ƙarya ne tsafi ne su wanda ya ɗauko su domin su kare wannan abin nasa wannan muradin nasa su ma suka ga gaskiya suka yi imani suka ba da gaskiya ce sai na halatar da ku ya za ku yi imani ba ku nemi izini na ba haka shi ya gane cewa abin gaskiya ne amma dai wanda ya kira nisa baya jin kira zuciyar ta riga ta ce shi yasa Allah ya faɗa a cikin aya ta gaba khatamallahu ala qulubi Allah ya riga ya toshe zukatan duk inda shari'a take ba za ta shiga ba man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur shi yasa wani ka kira ka kira ka kira ka kira ma ala rasuli illa albalat wani kuma ba da kiran ba ma shi da karan kansa zai karanta sakon Allah ya da gaskiya idan shari'a ta shiga zuciyarsa wani kuma in zaka buɗe zuciyarsa ka sauke Alƙur'ani gaba ɗayansa wallahi ba zai da gaskiya ba zuciya ta riga ta toshe Allah ya ce khatama Allahu ala qulubihim Allah ya toshe zukatan ta yadda babu wani abu na shiriya da za su ganshi su gane shi wa ala sam'ihim sannan duk abin da za su ji a kunnansu ko da gaskiya ne ba zai ratsa ya kai zukatansu ba za su ji amma jin ba shi da amfani kamar yadda Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ga zukatan amma ba sa fahimta ga idanuwan amma ba sa gani ga kunnuwan amma ba sa ji summun bukmun umyun fahum la ya'qiluna fahum la yasma'una fahum la yarji'una kamar yadda yazo ayoyi daban-daban wa ala absarihim ghishawa kuma a cikin idanuwansu akwai wani wato yana ba yana ta ta hakika ba yana ta cewa mutum yana ganin gaskiya baya yadda mutum ne yanzu ya kalle ka yace ma wallahi tallahi shi a imaninsa sa cewa karen gidan shi ya fi zakin da yake daji wannan ya za ka yi da shi ba yadda za ka yi da shi kowa ya san cewa duk macewar zaki ya fi kare duk lalacewarsa ya fi kare yake a ah, shi karen shi ya fi zaki to kaga wanda yake da wannan yakinin da wannan imani ya za ka yi da shi saboda haka idanuwan sai da sun toshe ba sa gani ko da a ce sun ga abin da yake daidai ne ba za su yi imani da shi ba shi yasa da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa za su ba da gaskiya da shi amma sai ya raba musu wata ya rage su sun gani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya roki Allah madaukakin sarki Allah ya raba wutan guda biyu ya tsagi duk wanda suke garin makannan suka gani abdullahi dan mas'ud yake cewa wallahi muna zaune sai na ga watan ya rage biyu ɗaya a gefen dutsen safa ɗaya kuma a ɗaya gefen kuma ya zo ya haɗi in iktaraba fi sa'atu wa shaqqal qamar wa in yara ayatan yu'ridu wa yaqulu dinka ta wannan tsafi ne sai barka ce a kawo aya kaga idan su ya ga wannan abin ko bai gani ba amma kuma bai gaskata ba bai gaskata ba saboda haka wanda Allah ya riga ya kawar da shi ya batar da shi wannan ba abin da za ka iya da shi wanda kuma Allah ya shirya da shi babu wani mai batar da shi Allah ya ce waɗannan waɗanda suka samu kansu a cikin wannan hali to sakamakon su shine lahum azabun azimun ayyawmal qiyama ranan da za su sadu da Allah maɗaukakin sarki lallai azaba mai girma tana nan tana jiran su azaba babba daga Allah maɗaukakin sarki ita ce wutar jahannama na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu abin da yake jawo zuciyar bawa ta ta toshe ya ƙi ganin gaskiya idan shi ya toshe ya ƙi ganin gaskiya shine idan kullum bai ɗauki hanyar gaskiyar ba sannan idan kullum yana saba ma Allah bai gyara akan saban Allah da yake yi kamar abu lokacin da sako ya zo musu cewa an tare ayarinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi yunkurin tare musu ayari dan a kwace dukiyarsu amma shi Abu Sufyan ya samu wata dabara ya bi wata hanya ya tsirar da dukiyarsu da rayukansu ya aiko musu da ɗan sako cewa ai dukiyarsu ta kubuta ba sai sun ɗaga hankalinsu ba ai da sai su haƙura ko Abu ne ya ce wallahi ba za a yi haka ba ya ce sai mun fita mun nuna ma duniya sai sun je sun sha giya sai mata sun musu rawa sannan kuma su nuna ma duniya cewa su sun isa kada laifi ne akan laifi kuma fitan ya zama halakar su ne sai ba sa ganin gaskiya to ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lallai shi mumini idan ya aikata zunubi in yayi laifi za a yi ɗigo. nukita fi qalbihi nuktatun sauda kamar yanzu ka samu farin kyalle haka sai ka ɗauko irin maka ɗin nan sai ka ɗiga a jiki ne za a gani za a ga stem ɗin shi za a ga nasan shi a jikin wannan kyallen ko ya za a iya fita zai fita da kanshi ne sai an wanke to wankewan shine idan mutum ya tuba sai a goge wannan abin sai a goge shi sai ce fa in taba wa naza in ya tuba daga laifin ya janye to shi ke nan sai a share wannan abin sai ya zama ya yi kamar maruru ne ya kunshi ruwa sai ya fashe in ya fashe shi ke nan sai ba za a gani ba idan kuma bai tuba ba kuma zai ya ƙara wani laifin a kai to sai a sake ɗigawa to haka ne shi ne abin sai ya zo ya taru ya taru ya taru har ya zo ya zama ba ka ganin farin ƙyallon sai wannan ɗigon bakin gaba ɗaya wannan shi ake kira arwad da Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abin da suke aikata shine yazo ya yayi naso ya mamaye zuciyarsu ya zama cewa ba sa taba iya ganin abin da yake daidai ne wannan hadisi ne mai inganci shi ake kira abu wa wal ina Allah madaukakin sarki ya toshe zukatan saboda suna laifi ba sa tuba ban sai laifi su ƙara a kan laifin da suka yi waɗannan su ne waɗanda suke kashi na biyu wato na da suka shafi kafirai kenan sosai Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a kan kashi na uku waɗanda su ne munafukai Allah ya tsare ni a munafukai sharinsu ya fi na kafirai domin kafiri ya fito ya nuna ma ƙararraga inda yake nufi munafiki kuma ya ma baki biyu shi ya nuna yana tare da kai a fili amma a zuciya shi ya fi kowa ƙiyayya da kai ƙiyayyar shi ma da take zuciya shi ta fi ta kafirin da ya nuna a fili shi ya hatsarin su ya fi hatsarin kafirin ka duba ka ga suratul kafirun aya nawa ce aya shida qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma a'budu wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin suratul munafiqin aya nawa ce aya goma sha ninkin abin da kafirai suke yi kaga sun yi dobulin ɗin kafirai nan, da wannan in ka kalle shi kawai shi wancan aya shi da waɗannan aya goma sha aya goma sha biyu a cikin sura guda ɗaya suratul munafiqun in ka je kuma fa akwai wasu ayoyi ayoyin wanda in ka tara su sun kusa aya ɗari biyu da suke magana kan munafikai ka shiga suratul tauba ka zo cikin suratul baqara da waɗannan goma sha uku ka je cikin suratul nur ka ga inda aka yi magana akan munafikai ka je cikin suratul muhammad ka ga inda aka yi magana akan munafikai to kaga wannan yake nuna abin da kaga an ba da emphasis akan shi an muhimmanci akan shi to wani abu ne mai hatsari ko a makiyin da kaga cewa mutum ɗaya ne baka ma mu da shi baka je ka wuce da wanda sai ka mishi tanadin makamai wanne ne ya fi tsoro wanda sai ka mishi wannan tanadin saboda shi baka gane shi waye ba to shi yasa Allah madaukakin sarki ya bayyana su ya ya kaudarta su har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana garin munafiki ba sai an gaya mushi ba dama Allah ya alkawari zai nuna mushi su wala ta'rifannahum bi simahum zaka gane su da alamomin su idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana wa idza khasama fajar yi zance ya yayi ƙarya maƙaryata ne ƙarya da kasan ƙarya ta ƙarshe take ta munafikai sannan kuma ga saba alkawari ga cin amana a amince musu su ci amana ga kuma rashin son gaskiya a cikin mu'amala shi ne Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane akwai waɗanda man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminina suna cewa mun ba da gaskiya da Allah mun ba da gaskiya da ranan ƙarshe amma Allah shine mafi sanin abin da ke cikin zukata yake wa ma hum bimuminina sun faɗa ne kawai da harsunan إذا جاءك المنافقون قالوا بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون da harshen su suke faɗa saboda haka Allah yake wa ma hum bi mu'minina ba masu gaskiya bane ba mu'minai bane ba masu gaskata ka bane musabiqina ba wai suna ganin cewa suna ha'intar Allah suna yardar Allah al-kuda shine ha'inci da makirci na amanu kuma suna na'isar mu'minai haka suke gani suna ganin cewa idan suka faɗa da harshen su kamar duk ne zai ba da gaskiya da su ai hankalin su zai kwanta a mutum ya ce yana tare da kai kaga ka yi sallah da su an fita idi tare da su an yi layya tare da su ta za ka ce ba musulmi ba ne ba yanda za ka yi ta ce ba musulmi ba ne saboda duk wani abu da zai nuna na cewa shi ba musulmin ba ne ya ɓoye ya ɓoye sai da ba za ka taɓa iya ganewa ba bal abin ma har ya ƙara da rantsuwa to